sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wacce take da daraja a wajen ubangiji al'umma da take sallah lokaci guda biyar sallar azhar la'asar magriba isha'i asuba sannan ga kalmar shahada ga tauhidi sannan mun gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan abinda manzon Allah ya zo da shi da kuma abinda ya umarce mu da shi da kuma abinda ya hane mu da shi da'atuhu فيما أمر amar فيما أخبر fi ما نهى عنه وزجر ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada illa bima shar'a wannan shine soyayya ga Muhammad sallallahu alaihi ba soyayyar asara ba soyayya da zan ce ina son wane ko ina son wance ko ina son su wane da su wane amma in sun ce nayi abu ba zan yi ba in sun kira ni waje ba zan ba zan zo ba yanzu kasancewar wannan waje waje ne na malam duk inda muke inda da ranmu da lafiya za a yi wani program a nan inda ba abin da ya fi karfin ɗan adam ba to insha Allah za mu zo saboda malam almajirin mahaifina ne malam malamin mu sannan malam shugaba ke a wannan makaranta mu a matsayin ƴaƴa muke a wajen su in sun neme mu a shi dole za mu zo saboda kaunar da muke musu ina fata kuna fahimta to idan muka ce manzan Allah san da muke wa manzan Allah ya fi san da muke wa uwa da uba namu ya fi san da muke wa kawunan mu ya fi san da muke wa kowa a faɗin duniyar nan idan manzan Allah ya faɗi magana ya ce kaza zai zama kaza ko kaza ya zama kaza me za mu iya cewa ga manzan Allah shine sami'ina wa ata'ana mun ji mun yi biyayya ya rasulullah ba mu da wani abin da za mu ce wa manzon Allah sai dai mun ji mun yi biyayya domin duk wani abu da za mu faɗa in ba mun ji mun yi biyayya ba mun saba wa ubangiji yasa duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce a bar abu kaza shi yace ba zai bari ba ko yana ganin shi a tunaninsa ni inda ni ne da kaza zan yi ko da kaza zan ce to lokacin da kake siffantawa inda in nan ka daga ka zama kafiri kawai gaba gida idan manzon Allah yace makarantar nan farati dole mu ce menene sol in yace makarantar nan tana buƙatar gyara dole mu ce menene kwarai ina fata an fahimta in yace a taimaka wa makarantar nan dole za mu mu taimaka fi sabilillah wannan shine biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malam da ya koro waɗannan tafsirai yanzu an zo an zai a suratul furqan sura mai magana akan rabe ƙarya da gaskiya kun gane ƙarya kun gane gaskiya kun gane sunna kun gane bid'a kun gane haske kun gane duhu kun gane sama kun gane ƙasa kun gane wannan namiji ne wancan mace ce wancan ina fata an fahimta kun gane addini na gaskiya kun gane addini na ƙarya kun gane addini na dabo dabo da za a zo a zole ka a ha'ince ka a yaudare ka a bata maka lokaci a bata miki rayuwa kuma kin gane ga inda za a karantar da kiki gane menene tsarki da sallah da alwala da azumi da haji idan Allah ya kai Allah ka kai mu ga baki daya idan Allah ya kai mu kin sun yi da zaki ake haji in kina da kuɗi kin sun yi da zaki cire zakka kin san suwa zaki ba wa zakka haka nan kin san tauhidi Allah ɗaya ne ba mu da wani abin bauta sai Allah law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da ake akwai alloli a cikin saman bakwai innan tun daga samka amka ajaba ajaba alfaruba Albarkiya, arnaya sunan sammai guda bakwai inda kenan da a ce akwai wasu alloli ba Allah ba a cikin su haka nan a sama ƙasa ta ɗaya zuwa ta bakwai tun daga adima basida sadiha saqila hina masaka sara shine ta tattara to da a ce akwai wasu alloli wanda ba Allah ba a cikin kuma duniyar nan wani Allah ne daban da Allah nan zai kai wa Allah sama ta ɗaya hari su je su yayi amma Allah guda ɗaya ne idan Allah ɗaya ne abin bauta ashe ba mu da wani abin bautan da zamu bauta wa fiye da Allah ko akwai shi in zamu roƙa ba wanda zamu roƙa fiye da Allah ko akwai shi in zamu nemi taimako ba wanda zamu nemi taimako a wajen sa sai Allah ko akwai shi ashe duk wani wanda za a zo a sawwara mana da hoto ne da gunki ne da wani dabo dabo ne da wani kareraki ne da wani siddabaru ne da wani turkulle ne da wata falala ne duk waɗannan abubuwan busukai ka rike alkur'ani ka karanta alkurani yadda Allah ya saukar da alkurani yadda malamin yake kantar da mu alqur'ani a wannan makaranta ba idan muka kanta alqur'ani muka fahimci alkur'ani to kana ƙara kallon abin da yafi kowane abu daraja da dadin kallo shine alkur'ani wani malami yace qarrat biha aynu qariha fa qultu lahu laqad zakarta bihablin ghayra mu'tasil yace nace idan wanda yake kallon alkur'ani ya rabauta ba abin da zaka kalla a duniya ka samu lada da kwanciyar hankali da jin daɗi da nutsuwa da nishaɗi da kaza da wancan da wancan ka samu labarin aljanna da hurul aini da uljanul mukhalladun da duniya idan Allah ya baka ya zaka tafiyar da ita in baka samu wani irin hakuri zaka yi idan Allah ya baka ilimi menene darajarka idan ka zama dan cikon benci a duniya Allah ya kiyaye ba ilimin ka zama babun baɗinuhu menene hukuncin rayuwarka wannan abu ce alkur'ani to wane ne zai ci ribar duniya ya kuma ci ribar lahira shine malami wanda zai kalli alkur'ani ya karanta alkur'ani ya yi aiki da alkur'ani ya san menene alkur'ani ya ji daɗi da alkur'ani kuma ya fanci alkur'ani malami shine yake iya karatu lokacin da mutane suke bacci shi zai tashi qumil laila illa qalila kamar yadda Allah ya umarci manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aje ka tashi cikin dare ya rasulullahi kai karatu manzon Allah sallallahu alaihi da dare wani lokaci sai kafafun su sun kumbura hanna na Aisha matarsa take ce masa ya zaka rinka kallafa wa kanka irin wannan tsarin tsarin haka bayan Allah ya maka gafara Allah ya baka aljanna manzon Allah sai ya ce mata afala akuna abdan shakura yake Aisha shin idan aka bani aljanna ba zan zama bawa mai godiya ba ai za mu gode wa Allah ko ba za mu gode ba yanzu idan ni ne ko ku ne aka ba mu aljanna aka ce kai ka je kawai ka zauna ka rinka bacci ai kai aljanna mutu na ga in ka abun nan da rai da Allah zan ƙara sallah dan ji ai ba sai na sallah ba ai ba sai na azumi ba ai ba sai na aiki kaza ba shi manzon Allah lokacin da aka ba shi aljanna lokacin da ya ƙara tsayuwa da ayyuka na ƙwarai na alkhairi ashe ke ma lokacin da karatun ki ya fara karuwa yake karuwa yake yawa lokacin da zaki tsaya da ayyuka na alkhairi yawan sadaka a cikin Ramadan yawan kyautatawa a cikin Ramadan yawan karatun alqur'ani a cikin Ramadan yawan magana mai dadi lallauta qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha ya zama kina da iya magana mai dadi magana mai taushi mai sunyiya zuciyar duk wanda ya ji wannan magana kuma maganar da za ta sa mutum ya zama ya yi tunani idan shi bai yi karatu maganar za ta iya jefa masa ka je ka yi karatu mai karatu shi ne mutum wanda ba shi da karatu ba yau ba a yi da shi duk lokacin da yau aka ce wannan malami ne ya yi karatu ya san karatu kuma yana aiki da karatu kuma yana bin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniyar ilimi da duniyar bayan Allah su suke hulɗa da irin waɗannan mutane kuma su suke begensu shi ma yana begensu amma idan aka ce wannan akasin haka yake yana zaune kawai julusul fadala zaman kashe wando idan inuwa ta koma nan yana nan idan inuwa ta koma tun wannan ko da gida da mota aka ce ga wannan me za ka yi da irin wannan kamar mace ce ba ta karatu ba ta san komai ba sai farallan ah, talla farallan talla da sunonin talla da musabban siyarwa a saya a juya kuma ba karatu ba kasuwanci aka hana ba kasuwanci abu ne mai kyau kasuwanci halal ne kasuwanci a nemi kuɗi halal ne amma ta hanyar halal yaya za ka yi kasan halal da haram dole sai ka yi karatu ka zo makaranta sannan ka rarrabe tsakanin haram da haram idan baka zo makaranta ba ba yadda za a yi ka gane tsakanin haram da halal to irin wannan irin su ne masu tafiya a layi suna cin cingam a shafa katon jambaki da express da one way da aishado, da mouth shadow da maskara da rabkana, da menene duk a fuska gaba daya kuma idan an tana tafiya an buga mata waya ta ce wallahi ina nayi bala habarini <laughs> haka irin wannan akwai matsala ke akwai matsala irin waɗannan ya za ka taɓa ga kyauta aka ramu kallahu da gida da mota biyu da biyu da za ka aure da aka ramu kallahu. an karo ka wala yadda yayi fatiha wala ya cike shirai ubangiji Allah karfa mu da asiri ubangiji Allah ka kara mana tsoron ka ya Allah Allah ke yadda da mu Allah ka sanya mu da cikin bayin ka mana garta waɗanda kake so ya ubangiji a daidai irin wannan lokaci mai albarka na watan Ramadan watan waɗanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke tafiya yaƙi a cikin irin wannan zafi kololuwar zafin rana ku mu kuma a cikin inuwa muke da wani sun san tafi jihadi da takwabi da kawunansu da dukiyarsu wani ma daga shi sai da biyu na kwaya uku wani ma sai da biyu na kwaya biyar wallahi wani ma biyu na mabashi sun je sun yi jihadi wa jahadu walahu awa wa qad nasaru sun je sun yi jihadi dan ga addini ya zo har bayan duniya yanzu ga addini ya zo mana har nan amma yanzu muna ƙaryata su ba su ba ma manzon Allah muna ƙaryata shi ba shi ma Allah ma wani lokaci zamu iya gaya masa magana babu ina jin wani shi abin da ke faruwa a cikin a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba komai bane manzon Allah shi da wani ma ɗaya ne wani ma ya fi manzon Allah daraja wani ma zai iya hada kafadarsa da manzon Allah yanzu a faɗin duniya akwai wanda zai iya hada kafadarsa da manzon Allah akwai wanda za a iya kamanta shi da manzon Allah akwai wanda yake da daraja irin ta manzon Allah akwai da ya samu annuri irin na Manzan Allah akwai da ya samu kyau da ƙaye da iya magana da bayani da ma'ani da badi'i irin na Manzan Allah ba a yi shi ba kuma ba za a yi shi ba malam yake haramun Allah ayyami da misli haramun ne akan kwanakin duniya ta ƙara samar da wani mutum irin misalin Manzan Allah haramun ne Manzan Allah ya ce la nabiyya ba'di ila iya qiyamah babu wani annabi a bayana daga yau har tashin ashe duk wani wanda zai zo ce ga wani addu'a ki je ki ga wata falala ki je ki ga wani abu ki je ki wannan yana so ya kwace imanin ka babban abin da zaka samu imanin shine ka rige alqur'ani kuma alqur'anin daga bakin malamai ba kawai ka dauki alqur'ani a gida ko ka ji shi a kaset ko ka ji shi a bakin wani ba yana rerawa ka ce zaka rera a'a sai kin ji shi a bakin malamai kin zo makaranta kin karanta ko kin samu malami a gida ko kuma ke ma dama malama ce sannan ki rinka a kuma kina aiki da alqur'ani kar ki zama alqur'ani yana hannun dama ke kuma kina hannun hagu dan kin yi haka kun yi sallama da alqur'ani me nake nufi da wannan magana wannan magana shine alqur'ani ya karantar da mu halaye na rayuwa ya karantar da mu biyayya da abubuwa da dama da zamu yi a rayuwar mu da irin zamantakewa aure saki magana tafiya sallama shaida menene duk ba abin da alkur'ani bai kawo ba Allah ce ma farradna fil kitabi min shay babu wani abu fatin sai da muka rarrabe shi a cikin alkur'ani dalla dalla mun yi bayani a kan shi hatta magana idan zaka yi sai da magana sai da Allah ya gaya maka kai miji ga da zaka yi magana mace ma ga da zaka yi magana kar mace ta zo jin shagon wani kwastomin ma wancan biskit ɗin nan wahala Ah, wajen kima mana maganar Allah ta fala taqdu ana bil qawl da yadma fi kalbihi marabba wa qul qawlan ma'rufa Allah karki kaskantar da murya kyodon magana kina murya rage rage irin naki na mace in ki zo wani shago kasuwa na fef mota sayan kaya ya kama ya zama dole sai ke zaka siya dama ba a ce mace ta je ta siya ba to in ya zama dole sai ke in da ki ji assalamu alaikum malam ranki ya ɓaci haka wannan abin nawa ne ban wannan abin nawa ne gaske ta kociya ko bari shi malama na biya ko me ya daga da ni kociya ko bari nawa ne dole sai muke a ah, naira hutun ne a ah, naira hamsin ne ya san nan ba wajen wasa ba ne amma ki zo kina samun waje benci ki zauna ce ma. har yaushe wannan al'amura har yaushe daga nan ne shedan sai sai sa wani abu na shubuha sai ji ai kina san shi ne sai fara taba ki da magana sai fara gaya miki magana sai fara gaya miki bakar magana da jar magana da shudiyar magana da magana da za jirkita ki ko da kina da miji idan mijin ki ba mai zama bane sai kin ganin ai wancan ya bi miki kewa da iya tadi da surutu da bayani yanzu anan shedan ya fara samun kafa Allah ubangiji ta kare to idan ya zama an samu irin wannan Allah ya kiyaye ina amfanin karatun kina alqur'ani yake ina yake ina yake anan shi ake san mace ta kare mutuncin kanta mace ta zama in za ta fita ta ta hijabi daga sama har ƙasa ga socks ga niqab in za ta iya mata sa face mark to cire in ta daga niqabinta ba wanda zai iya wannan wanda sai dai kiki gane wane wane ne amma shi bai sai gane wane wance wance mace sai dai in ya san shi sani na hakika haka ake san mace ta kare kanta saboda menene ta dauki darasi a cikin alqur'ani a cikin a ahzab amma idan muna tafiya haka barkatai anyhow daga wutar angel wani ashimina wani menene wani kashka wani waye irin gilan mata wani ma yanzu ga wata riga ta fito wai a baya samari suna tsaya wa ƴan mata a baya iyaye kuma suna kallo ba za su yi magana ba wa ya tsaya miki wannan ya za ki daura wannan ya za ki sa wannan riga ta matsa jikinki duk jinki a waje dukka za ka zanki wannan riga da me ya kama shi ba mutum ba zai taɓa siya maka wani abu face yana da wani matsasudi a cikin ransa face akwai abin da yake so ya cimma nasara yau da gobe zai yi maka talala kun san talala shine ka sa igiya ina jin kun fina sanin wannan tunda ku iyaye mata ne Tattabara tabara ko wani kaza tana yawo kana so ka kama ta zaka isa tarko ai da wani abu haka da kara a ciki tana shiga sai ka ja ba ka ake ba to shi ma haka ne ya liji kalala hansar astronomy wannan ai wannan ai wannan hansar ai uban su ne ai ka sai zama ai da naje kwato ne wallahi da sai kai ne ina ai wari kawai ai ki kawai ya kuma kin dauka daga cikin yanzu sai miki bai ci abinci ba bai sha ruwa ba bai bacci ba wallahi alibiya ta ban ji mure ki ba wallahi ni azumin ma mu je ke kuma kin dauka daga cikin yanzu ya ka hansar ya baki hansar kina amfani da shi kuna magana kuna tafi kuna tugo kuna imo da daddare iyayenki kina barci sun dauka kina barci sun dauka kina azkar sun dauka kina amfani da karatun malam kina murajan alqur'ani sun dauka kin samu sauka dai a cikin ramadan ko sauka biyu ko sauka uku a cikin hankalin kina kan wani daban mara mutunci wanda bai san kima ba wanda bai dace zama uban ƴaƴanki ba ba kowane mutum bane ya kamata ya zama uban 'ya'ya a gare ki ya kamata ki san wane ne ya dace zama uban ‘ya'yana haka namiji dole ya tunani wace ya kamata ta zama uwar ‘ya'yana ko wata mace ko za ka aure alayi? ke ma kowane namiji ko haka za ki aure alayi? idan haka ne ina amfanin karatu mu yake ina tunaninmu yake ina asalinmu yake ina iyayenmu ce ina kakanninmu ta yaya rayuwarsu ta kawo war haka har suka haife mu har suka tarbiyyantar da mu muka zo war haka suka samu a makaranta irin wannan har Allah ya haɗa mu da malamai irin waɗannan da ƙaƙurai ahalu sunna masu kishin addini waɗanda suke karantarwa don Allah la nuridin minkum jaza'an wala shukura ta yaya za mu samu kanmu a cikin irin wannan yanayi sannan wani zo sai miki a baya wata riga wai a baya wai ki ɗauka ki sa ya kuma kina fansi akan layi kina cin shingam wancan ya ta kalta kalta na sa a baya kina kallon kafan ki har kasa eh a baya har yaushe wannan idan mutum ya siya maka abu hansi a matsayin yana son ka kaya a tamfa tufafi menene a sanin duk ajiye su ake a gida Ya shi za ka tsaya kana ɗaura abin da mutum ya siya maka a layi bai dace ina da kun da sanin wani idan kuma yau ka ɗaura yana dubu ƙirji wannan aina ta miki ne dubu goma wannan dubu ishirin har ta dubu ɗari akwai an siya ta dubu ɗari ya baka ko ya baki kin je kin ɗaura shi fa akwai niyyar da ya sa ya siya miki ba dan Allah ya siya miki ba in dan Allah ne ya je ya haɗa kayan aurensa ya sa irin su guda goma dubu ɗari sau goma miliyan ɗaya ya je zuba su a cikin kayan aurensa in dan Allah ne ya haɗa kayan naira miliyan biyar ya halatta in dan Allah ne ya baki sadaki naira miliyan biyar ya halatta in dan Allah ne ya zo a baje goro da minti da kuɗi duk da tijin angon ku su shaida wane Muhammad shine ya aure Aisha a anguwar Bulaburin a kofar gidan Alhaji Adamu Zaufan Jumba yayi ko bai ba a raba kuɗi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya aure na Khadija ran da ya aure na Khadija ba goro da minti da dabino aka rinka zuba akan mutane ba gol aka rinka zuba akan mutane farmaran a ya sa hula danginsa gabaki ɗaya suna bayansa ga kuma kakansa abinan babbansa abu ɗale ga ‘yan uwansa ana ta ango ka ta ganshi wanzala yana murmushi sallallahu alaihi wasallam aka je aka daura auren manzan Allah Abu ɗalib shi Talib shine yayi huduba yana cikin al-anwar wa misbahu surur wal afkar sunan littafi al-anwar wa misbahu surur wal afkar hudubar da yi ita ce har yanzu ake yi alhamdulillah alladhi halala nikah wa harrama zina wa nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adalin fa in lam yushhida fala yabni biha hatta yushhida har zuwa karshe in za a aure wannan addu'ar ita ake yi bayan an daura auren aka rinka zuba dinari akan mutane dinari akan mutane kowa ya shaida ko ba shaida ba mu ma mun shaida ko mu shaida ba hakkacin alkiyama an shaida ko ba shaida ba kai mala'ikun Allah sun shaida ko ba shaida ba kai aljanna ma ta shaida ko ba shaida ba gidan na da Khadija daban yake a gidan aljanna kamar yadda muke hango tauraro daga nan ƙasa tana international national VIP ba wai a gashin aljanna ne hawo gidajen aljanna take ba tana international VIP wanda ba kowa Allah ke ba ba sai manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alwasila alwasila manzon Allah ta jimmi roƙa masa alwasila shi kuma zai cece shi ranar gobe alkiyama ku duba irin wannan aure da aka yi aure na mutunci ka ji wani ce ne na ta ne ko a'a ba a'a ba ko eh an fasa ko eh an ƙara ko wani abu saboda menene abun an yi shi ne dan Allah a ce yanzu ma idan muna karatu dan Allah mun ji bayanan malam tafsirin nan dan Allah bayanan da ya mana dan Allah mun yi aiki da shi dan Allah mun kiyaye shi dan Allah mun sa shi a zuciyar mu dan Allah mun tabbaka shi dan Allah mun ga ya mu dan Allah mun ga ya mazajen ku dan Allah kun ga ya mazajen ku dan Allah kun ga ya makwatan ku dan Allah kun ga ya duk wani wanda zai gidan ku ga abinda malam yake sakon Allah da manzansa dan Allah to har abada Allah ba zai kunyata mu ba insha Allah kuma insha Allah Allah zai ba wa ƴaƴanmu maza na kirki managarta zawarawan cikin mu Allah zai ba su sa'o'in su daidai gurgudu insha Allah managarta insha Allah amma idan mu mai aiki da alqur'ani ba ba mai aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole mu saka mu a cikin hallaka da bata da dana sani dole shedan zai zo ya rinka mana zillimi a cikin rai me zai hana ka je ka aikata kaza ne kike je ki ta akan ki aka fara eh dan an yi kaza an yi kaza sai ka dake farau shedan ya rinka gaya miki irin wayannan abubuwa me ya kamata ki ce amfanin karatu sai ki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ki dauko qur'ani ki fara karantawa ki fara karantawa shedan dole zai bar wajen ki shedan baya zama a inda ake karanta alqur'ani amma kin zauna da ke sai kallon music jin music kallon dramar Hausa ayyare soyayya ayyare shi ke ra'ayi ba karatu ba izu ko daya ba izu biyu ba izu talatin ba izu sittin kina zauna haka sai jin wa'annan waƙoƙi marasa amfani sai kallon turki ko menene sunan ne arewa ta ko tashar da suke mana tarbiyyar al'umma gaba ki daya wa hada wani shiri mene lati an gaya mun mun shirin ne eh duk akwai inda su akwai daɗin kowa banda su akwai wani abu las an gaya mun namun zera sorry zera su samsun dukiya to duk wani abu yana ɓata yana wasu time ne ya ɓata maka lokaci ina kake da lokacin da za ka kalli wannan ɗauki ƙur'ani ka kalli abin da Allah ya ce ɗauki ƙur'ani ya ke ‘yar uwa kanta alƙur'ani fatiha aya bakwai alhamdu wala dhalli wallahi tallahi na ƙara muku da rantsuwar ‘yan Najeriya wallahi rantsuwa ke tallahi rantsuwa irin ta kujerar ta Najeriya wallahi janke tallahi wannan rantsuwa ku kenan to wallahi aya bakwai ta ishe mu komai da ku. duk abin da muke nema aljanna Allah zai ba mu bukatunmu Allah zai ba mu addu'a ga mazaje Allah zai bamu Allah ka ban miji na kirki Allah zai bani Allah ya bani mata ta kirki saliha mu'mina qanita ta'iba abida bikra Allah zai bani kiki kike da shi Allah zai sake ki lafiya kina neman juna ne Allah zai baki da na gari ko ya ta gari ko ya na gari in kuma Allah to ya hada miki ɗayan biyu ko ɗayan gudu ko ɗayan shida lokaci guda a baki ɗayan shida shida shida guda uku Allah ya baku masu albarka in Allah so sai Allah ya mu yan hudu hudu hudu in kika so goma ba shikenan ba kina da yaya arba'in a gari ana so ko ba so muna so wannan ni'ima ce ta Allah waye zai kushi da ni'imar Allah ni'ima idan Allah ya baka sai ka karba sai ka gode wa Allah idan kuma Allah ya sa in bibbi ne sai ka gode wa Allah idan da ɗaya ne ma a gode wa Allah duk abin da Allah ya baki ki gode wa Allah amma wasu daga cikin iyaye da aka samu ɗa ɗaya biyu uku ni wallahi haifuwan ma Tafi ya ishe ni wallahi ba shi jiga ba kan ki mafaya ya ke yar uwa Allah ne ba ki wata wallahi tana roƙon Allah ta sa a mata sojin alƙur'ani an yi yanke yanke haka ne malam Allah bai bata ba Allah ce ba a rubuta za ta samu ba kuma duk duniyar nan babu babu mahalukin da yake bata ke kuma Allah ya rubuta zai baki sai ki Allah Allah ga sa naki su zama masu albarka hafizan alqur'ani limaman al'umma shugabannin al'umma wanda manzon Allah zai alfahari da sura nan gobe alkiyama idan suka zama hafizan alqur'ani ran tashin alkiyama za a kira ki a miki ado da kambin zinari a ce wannan fa ai wannan ai Khadija ce ta anguwar Ibrahim nan ai danta ya al alqur'ani a kira babansa Ahmad ko aka ramaka kallahu shi ma a masa ado da kambin zinari a rinka magana a filin al'iyama wayannan wani annabawa ne a ce ba annabawa ba ne. iyayen makarashin nan ne ne? na anguwa kaza a gari kaza a ƙasa kaza sannan ke uwarsa da baban za a ɗaura ku kan buraga ana raka ku gidan aljanna Don Allah akwai abin da ya fi wani annuri idan da baki da shi biki haifa ba wa zai kyau wannan gata ana za ka samu sannan sannan kudin yanzu zai shiga aljanna sai ka tsaya ana ka zaɓi mutum goma ka tafi a gidan aljanna ya zuba ta tsohuwa ka ah, ya halima ayya kin jala ya zo nan zo nan ya halima halima ya rubu dan aliya ya isa ta kin jala a raina da ya isa. ha ha mana fatami ne a rai aka zai cikin mutum goma ya kasu gidan aljanna banda makarantun Qur'ani ba wanda yake manzon Allah kai tsaye Allah zai ba shi ceton mutum goma sai wanda ya harci Alƙur'ani, qurani yayi aiki da Alƙur'ani. qurani dan Allah kai darajar da ta wuce wannan ko dan wannan ba za mu mu ga cewa mun tsaya dare da rana akan karatun Al-Qur'ani mun harci Alƙur'ani ba muna da lokacin kallon TV muna da lokacin kallon drama muna da lokacin jin music mu sa iya a kunnen mu muna jin abubuwa maganganun da ba za ta ba a YouTube da sauransu muna da wannan lokacin wallahi ba mu da shi ba mu da shi ya ku iyaye masu albarka ya ku al'ummar manzan Allah ya ku kuskokin da kuke yi wa Allah jada lokaci biyar a kowane rana ubangiji Allah ka yarda da mu ya Allah Allah ka gafarta mana dukkan kusakuran mu ya ubangiji a irin wannan yanayin lokaci Allah bayan ya sa dan a gidan aljanna za a ce kanta kowace aya daya ya haukan beni daya je kanta aya daya ya haukan beni daya sai ya hau sai ya hau kan beni shida. wani dubu shida, da yan kai to kai ko beni 200 ne Allah ya baka a gidan aljanna ya kake gani kai ko akan yashin aljanna kake akan tabu ma ga ya ba dai kaji lawa eh to aka ce kuma ga benaye na gidan aljanna bayan benin ba a barka haka ba ga hurul ain kun san hurul aini kuwa mara ya taba ku labarin hurul aini subhanallah da Allah ka ba mu hurul aini la ilaha illallah ya Allah ka alta mu da hurul aini kai ya Allah hurul aini hurul aini malaman ta ce guda daya aina ul marbiya akramakallah idan ka leko duniya kamar bakin kasuwan nan ana haduwa ba akwai cikowa ai in ta leko ta kalli wani wata ce ashe kana daɗin murya kawai da zakuwa ba zai wuce ya wunce wannan in ka zuba shi a tekun duniya bahar muhid kogin da kewaye duniya ga baki da zai zama kamar zuma dan zaki kamar zuma dan zaki horul aini ko da kuka yi bauta a nan gidan duniya kuka sha wahala kuka yi bautar Allah kuka yi sallah azumi zakka hajji tsallaken wata biki menene abubuwa da yawa na wahala to horar ainihin dukkan su a bayan buskai kwatan kwatan kwatan kyan ku ba a gidan aljanna wallahi huru ali sai ka zo jikin kuma tunki anan za ta yi kwalliya jikin kuma tunki da kalli kuma tunki ke ce miro da ya hmm, hmm, hmm, hmm. huru a jikin kuma tunki za ta yi kwalliya sai tsaban kinki kawai Allah zai ja tsawonki kina can alkausar Allah zai kara miki tsayi da kyau da fari da gashi a gidan aljanna ba sai kin sa man gashi ba ke yarwa man gaji ka huta man gaji huta Allah zai mai da ke kamar na hawa ba zan cin a cuci maza a cuce su iya eh, ba gashi sai kin sa wasu matubu haka a gidan aljanna babu wannan daɗi da daɗi kawai a gidan daɗi kamar na hawa tsayin ki sol ga kina ubangiji Allah ka ba mu aljanna bayan wannan Allah zai baki barori su ne huru ainihin su ne bayan ki wannan suna miki matsa wannan suna miki ranke ke dade Allah ya kaya miki Allah ya jagora Allah ya miki kaza ya yanke excellency haka da miki a kiran aljanna bayan wannan komai kika ta kina so a gidan aljanna ba wasu an ji an dauko an kawo ba a duk abin da yake nema yanzu in za mu ce kankana lemu abarba pineapple inabi ruman zaitun wa ne sai mun je muna ta nema a gari ba haka bane a gidan aljanna yadda muke a zaunan nan ni ina tsaye malam yana zaune wannan yana zaune wannan abin aljanna sai zo kusa da bakin mu Allah ce quduhuha daniya yanzu idan arena da kawai ina tuna ciki ne ina son da shi ina ji sai inabi sai kusa da bakin ina da ba sai gaje kana shan wahala kana bugo shi yanzu mangoro in kina da bishe mangoro sai gaje kina Na aljanna ina wanda ba aljanna ubangiji Allah ka azurta mu aljanna lafiya da rufi ya Allah bayan wannan ga yara wuldanul mukhalladun akwai iyaye masu son ƴaƴa ƴan ƙanana lagwai lagwai ka zo gida ba ba ayoyo wannan ka kama wannan ka sumbanci wannan ka ba shi minti ka ajiye wannan ka ba shi chocolate ka ajiye wannan ka ba shi kaza kana jin daɗi da zarar ka zana wani a hannunka wani a bayanka wani a jikinka wani kana ba shi abinci irin wa'annan mutanen Allah ya ajiye musu ƴaƴa a gidan aljanna saboda aljanna babu yin ciki a gidan aljanna daga an shiga gidan aljanna kuma sai daɗi da daɗi waye Allah zai ba shi gidan aljanna in mutum bai ji tsoron Allah ya aiki da alƙur'ani ya yi manzon Allah ba ba wanda zai samu gidan aljanna sai mutum da ya aiki da alƙur'ani ya ce da Allah ɗaya ne ya yi imani da alkur'ani ya karanta shi ya aiki da shi ya shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine farin jakarin da Allah ya aiko shi zuwa gare mu kuma ya gaskata manzon Allah tau da kafa ciki da waje ta ko ina in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sami'na wa da'ana to irin wannan sune Allah yake ba su gidan aljanna insha Allah muna roƙon ubangiji Allah ka ba mu gidan aljanna sannan masu yawan azumi su kuma Allah ta yi musu albishir bayan an shiga aljanna ma akwai babu rayyan kamar wata kofa ce kamar haka cikin ta din ni'ima ce ni'imomi ne a babu rayyan Allah zai shaida a gidan aljanna duk masu azumi na litinin da alhamis da azumi uku uku a kowane wata da azumin ramadana daidai su tashi su shiga ta babu rayyan in baka azumi ko kai zaka ba za ka iya takewa sai mai azumi ya azumi ke dan zai tafi gaba ke dan zai tafi na tafiya kuma an tana in ke da take gaba ne za a yi ke ne na kike so ne Allah ya taimake ki <laughs> haka har ki ga tababu rayya kai kuma da baka azumi shi kira ka kina gida aljanna ba gida ha kina kira su aga Allah ubangiji ka sanya mu daga cikin wadanda zamu shiga kofofin aljanna guda bakwai ga maki ya koyan wata da yanayin lokaci ga azumi ya kuma kuna da ayyuka a gaba Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi wannan ayyuka da kuke yi na dafe-dafe da soye-soye da kunu da ake dafawa ga iyayenmu maza da mu ƴaƴanku muna roƙon ubangiji Allah ka sanya shi a cikin mizanin ku ku kone a hannu ba za a sani ba inda mu ne muka kone da harnan ba lafiya ko kuma ku kone ku jure ku cije ya Allah Allah ka sa wannan tukucin gidan aljanna ya Allah ka sa tukucin gidan aljanna ya Allah dukkan bukatun da aka sa a gaba na alkhairi a dalilin wannan hidima da ake a cikin azumi ubangiji Allah ya biya mana gaba daya malam Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsa Allah ya albarkaci zuriyarsa ya Allah yadda yake ba mu daraja duk lokacin da ya fita sai ya je har gida wajen malam ya yi malam addu'a mu gaisa da shi wani lokaci zai je har makaranta inda muke wannan ziyara da yake ubangiji Allah ga ta a cikin mizanin sai Allah yasa ba za mu taɓa mantawa da malam ba duk lokacin da muka ganshi ko a mota muke mu ma sai mun tsaya sai mun gaishe da malam saboda mun san wanda muka gani duk mutumin da ya girmama iyayenka ya ba wa iyayenka daraja duk da cewa akwai haƙƙi na karantarwa amma kuma ya san darajar su to kai haƙƙi ne ka bashi darajar iyakacin darajar da zaka iya ka bashi da haka malam muna tsarin addu'a Allah ƙara ma daraja Allah ya ja kwananka Allah ya kare ka daga sharrin makiya da mahassada da azzalimai da munafikai da dukkan wani makirci da kike bibiya ubangiji Allah ka kare mu gaba ki daya muna roƙon ubangiji mata masu juna biyu Allah ka sake su lafiya masu neman juna Allah ka ba mu ƴaƴa na gari masu albarka ƴaƴan da ka ba mu da mu da iyalan mu da zuriyar mu Allah ka mana albarka ya Allah ƴan matan mu Allah ka ba su abokan aure na kirki haka zawarawa Allah ka ba su mazajen aure na kirki haka nan suma mazajen da tuzuran Allah ka ba su abokan aure na kirki ya Allah ka kare imanin mu ka kare imanin ya Allah ka ƙara kare imaninmu da mutuncinmu ya ya ubangiji Allah ka karbi dukkan ayyukanmu ya Allah ya Allah duk abin da muka roƙa ya Allah muna sa rai ya Allah muna wannan farfajiya muna gabanka kafin fi sanin abin da yake cikin zukatanmu gabaki ɗaya mu ya Allah ba abin da yake buya a gare ka ya sarki madaukakin sarki kai ka halicce mu ka halicce bukatunmu ya Allah in muna tawassuli ya ubangiji ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ya Allah ya Allah duk wanda ba ta da wani abu da take nema Allah ka shi wasu na abin da suke nema na sirri ya ubangiji ka biya muna gaba ki da ya Allah wannan kasa mu tana buƙatar addu'a ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata da abin da lafiya ta ci ya Allah malaman mu ya ubangiji Allah ka kare mana su ya Allah mu kananan almajirai ɗalibai masu neman ilimi ya Allah ka ba mu karatu mai albarka ya Allah Allah ka ba mu karatu mai albarka wanda za mu yi wa'azi duniya ta ɗauka ga baki da ya ubangiji Allah ka amsa mana ya Allah wanda bai gane sunna ba Allah ka gane da shi sunna wanda ya gane sunna Allah ka tabbatar da digadigan mu akan sunna duk abin da muke na daidai ya Allah idan daidai muke Allah ka tabbatar da mu akan daidai ya Allah wanda muke da kuskure ya ubangiji ka yashe mana kuskuren ka dawo da mu kan daidai ya Allah ya Allah ka amsa addu'o'in mu ya Allah domin kai ne mai amsar addu'a ya ubangiji Allah ka iyayen iyayenmu ya Allah musamman ina addu'a ga mahaifi ne Allah ka masa gafara da mahaifiyar mu Allah ka mata gafara Allah ka na gidan aljanna na firdausi Allah ka dukan dukkan iyayen mu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa duk Allah ka musu gafara mu da muke dare Allah ka sa cika da imani Allah ka sa cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah gwamnan mu na wannan jiha na Borno Allah ka mara masa ka taimaka masa akan ganin an samu zaman lafiya kazalika shi ma mai martaba shehun Borno Allah ka kara masa lafiya ka kara musu tausayin talaka waɗannan manya-manyan shugabanni da dukkan manyan attajirai na gari da manyan gari na Borno Allah ka kara musu tausayin talakawa kuma ka kimsa musu shiriya akan tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda muka taru a wannan farfajiya a wannan makaranta mai albarka Allah ka tara mu a gidan aljanna ne fi dauki ranar gobe kiyama yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين أجب دعاءنا يا الراحمين حسبنا الله ونعم برحمتك نستغيث والحمد لله رب العالمين Thank you.